Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ana kuma iya kama ma a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 duka a jamhuriyar Nijar sai kuma Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdi ce da Hafsat dan mai soro daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kowa shirin namu na rana a yau goma sha takwas ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito tana kare matakin da take ɗauka na raba yara ƙanana da iyayensu da basu da takardun halaccin zama a kasar. A halin yanzu kuma shugaban kasar Jamus Angela Merkel na can tana fama da mutane da kungiyoyin siyasa da ke nuna alamar rashin gamsuwa da kudurinta na buɗe kafofin kasar da Jamus don karɓar bakin haure. Haɗakar ƙungiyoyin agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross da Red Crescent sun ce dubban bakin haure da ke tattaki a ƙafa inda suke ratsa ƙasashen yankin Balkans na cikin tsananin buƙatar agaji. kanin labaran kenan bayan yankewa tsofaffin gwamnoni biyu hukuncin daurin sama da shekaru goma kowannensu da kuma kama tsohon sakataren gwamnatin tarayya a yunkurin gwamnatin shugaba muhammadu buhari na yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya masu kula da lamura suna ganin da sauran rina a kaba magana cin hanci da rashawa a Najeriya kuma a wannan gwamnati ai ana yin dan da dan ne idan mai girma shugaban kasa ya yarda kai hankalin shi ya kwanta da kai duk irin laihin da kai kai ba mai laihi ba. idan kuma hankalin shi bai kwanta ba komin kirkin ka kai ba mai kirki ba Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau zai ɗora a kan bibiya kan ƙalubalen da tsarin ilimi ke fuskanta a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran. A daidai lokacin da Majalisar Wakilan Amurka ke shirin jefa ƙuri'a cikin makon nan akan sauye-sauyen da ake neman a yi ga manufofin shige da fice na ƙasar, gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito tana kare matakin da take ɗauka na raba yara ƙanana da iyayensu wanda ba su da takardun halaccin zaman Amurka. A cikin wani abin da ba a saba gani ba a can baya, yanzu kusan kullum ana samun rahotanni akan yadda hukumomi ke sa ana kwaci yara wadda dama daga hannun iyayensu da suka shigo kasar ta hanyar da doka bata aminta ba yanzu haka ana kiyasin cewa an raba jimillar yara ƙanana dubu biyu da iyayensu a cikin makonni shida da suka gabata zuwa ƙarshen watan mayun wannan shekara a cewar wasu mukarraban gwamnatin da ba a bayyana sunayensu ba Duk da cewa hotunan bidiyo da aka ɗauka kwanan nan sun nuna yadda ake kula da yaran sosai a ƙarƙashin kulawar gwamnati, ana samun ƙarin sukar lamiri daga Amurkawa a kan ƙudurin na gwamnatin Trump kan lamirin shige da ficen. Ita ma hukumar kula da kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Litinin ta fito tana la'antar duk wani matakin da za a ɗauka na ƙwace yara daga hannun iyayensu don kawai a tilastawa iyayen bin wasu dokoki na ƙasa. A halin yanzu kuma shugabar kasar Jamus Angela Merkel na can tana fama da mutane da kungiyoyin siyasa da ke nuna alamar rashin gamsuwa da kudurinta na buɗe kofofin kasar Jamus don karɓar bakin haure. A cikin shekarar 2015 ne Merkel ta yi wani kalamin da aka ji a ko'ina a duniya, inda take cewa kofar Jamus a buɗe take ga dukkan mutanen duniya, wanda ke ƙoƙarin gujewa masifar yaƙe-yaƙe ko ma kawai suke neman yadda za su inganta rayuwarsu. Tun daga wannan lokacin zuwa yanzu mutane kamar miliyan ɗaya masu neman mafaka suke kwarara zuwa cikin Jamus. To amma yanzu wata jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya kiristocin ƙasar wato jam'iyyar CSU wacce ta share shekaru tana cikin gwamnatin gamin gambiza ta Mikel ɗin. ta fito tana neman sai a fara hana bakin haure tsallako kan iyakokin kasar ta jamus wasu kafofi mana cewa a yau litinin ne jam'iyyar ta csu za ta yanka gwamnati wa'adi a kan karɓar baƙi matakin da ke barazana ga dangantakar da ke tsakanin jam'iyyun biyu kan haka ne aka ce yanzu shugabar ta jamus ta fara neman sauran kasashen turai da su nemi hanyar magance wannan matsalar ta bakin haure Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Haɗakar ƙungiyoyin agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross da Red Crescent sun ce dubban bakin haure da ke tattaki a ƙafa inda suke ratsa ƙasashen yankin Balkans ta nahiyar Turai na cikin tsananin buƙatar agaji. A yau Litinin ne kungiyar ta ce fiye da mutane 5,600 ne suka shiga kasashen Bosnia da Herzegovina da ke daga farkon shekarar nan kawo yanzu, sabanin 754 da suka shiga waɗannan kasashen a shekarar 2017. Daraktan kungiyar agajin gaggawar na nahiyar Turai Simon Misiri ya ce mun damu kwarai ganin cewa mutane ba sa samun taimakon da suke bukata. inda ya kara da cewa mutane sun ɗauki aniyar ci gaba da tafiya kuma suna ƙin neman taimakon ƙasashen domin tsoron shiga hannun hukuma. Ƙungiyar Red Cross ta ce yanzu haka 'yan aikin sa kanta guda ɗari na na arewa maso yammacin Bosnia da Herzegovina suna ƙoƙarin ciyar da ɗaruruwan mutane kullum a cikin wata jami'ar da ba kowa a cikinta inda kuma suke raba jakukunan bacci da kayan sawa da na tsafta kana kuma suke ba da taimakon likitoci ga mutanen da ke kwanciya a waje an saka dokar ta ɓaci a ƙasar papua new guinea bayan da aka yi wata mummunar zanga-zanga a wannan tsibirin mai tsaunuka da ke kudancin tekun pacific A satin da ya gabata ne masu zanga-zangar da ke cike da fushi suka yi wasosan kaya a shaguna, tare da kona ginannuka da dama a Mendi babban birnin lardin. ciki har da gidan gwamnan garin wato william paul wanda bayan da wata kotu ta yi watsi da karar da ake kalubalantar zaben nashi na shekarar 2017 har ila yau masu zanga-zangar sun ƙona wani jirgin sama mallakar gwamnatin ƙasar Firaminista Peter O'Neill ya saka dokar ta ɓaci ta tsawon wata tara a ƙasar inda ya baza sojoji tare da dakatar da gwamnatin lardin. Jami'an ƙasar Jamus sun danƙe babban shugaban kamfanin motocin nan na Volkswagen ƙirar Audi, Rupert Stadler. An kama shi ne a yau Litinin a sanadin binciken da ake kan waɗansu motoci da kamfanin Audi ya siyar a nahiyar Turai. wanda ake da yakinin cewa suna ɗauke da wata na'ura da ke kashe injin da ke sarrafa iska a yayin da ake tuƙa su. A satin da ya gabata ne jami'an hukumomin shari'a na birnin Monash suka mamaye gidan Stadler a kan zargin da ake masa na mundahana. Kamfanin na Volkswagen dai tuni ya amsa laifin zargin zamba cikin aminci a kan gwajin na'urar sarrafa iska na motocinsa da ake amfani da su a Amurka. To a gaida Hafsat ɗan mai soro da karanto labarai. Bari mu da taskar hotonnin namu a Najeriya inda tsohon kakakin jam'iyyar APC mai mulki timi Frank ya rubuta buɗaɗɗen wasiƙa ga shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana rauni da yake gani a harkokin mulkin jam'iyyar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu nasiru adamu elikaya ya aiko mana daga birnin tarayya abuja tsohon kakakin jam'iyyar apc mai mulki a najeriya timi frank ya yaba gwamnatin buhari don karrama moshid abiola da aka ɗauka shi ya lashe zaben 1993 amma a gefe guda frank ya cicciki gwamnatin da cewa tana murƙushe turakun dimokuraɗiyya da watsi da umarnin kotu a buɗaɗɗiyar wasiƙa ga shugaba buhari frank wanda tuni dama apc ta dakatar da shi don irin kalaman da yake na adawar cikin gida ya ce tubalin canji da gwamnatin ta gino a kai tuni ya kama ne rugujewa da rashin mutunta haƙoƙin jama'a da hakan ya sa wasu da dama ke nadamar zaben gwamnatin Hakanan jami'in na siyasa ya ce rashin bin ka'idojin sani ya kamata ko kare haƙƙin kowa demokuraɗiyya ya mai da gwamnatin tamkar ta kama karya ko mulkin soja. Da aka yi buƙaci shugaba Buhari ya bi hanyar da zai binciki gaskiyar lamarin da kansa. Frank dai shine mataimakin Lai Mohammed a sashen labaru na APC gabanin naɗa Mohammed a matsayin ministan labaru inda Frank bai samu mai gurbinsa ba kai tsaye. Da hakan ya sanya shi zama ɗan adawar cikin gida na APC da ma ambata kansa a matsayin shine sakataren labarun. Daga bisani dai jam'iyyar ta naɗa Bolaji Abdullahi ya mai gurbin Lai Mohammed inda ta bar Frank Frank da Sallallami. Gabanin wannan wasiƙa ta Frank, shugaban ƙungiyar raya matasan Arewa Imran Wadanas ya yi wannan arashi. Ai an wayi gari cewa ka magana cin hanci da rashawa a Najeriya kuma a wannan gwamnati. Ai ana yin dan mowa da dan mora ne. Idan mai girma shugaban ƙasa ya yarda kai hankalin shi ya kwanta da kai, duk irin laifin da kai kai ba mai laifi bane. Idan kuma hankalin shi bai kwanta ba, komin kirkin ka kai ba mai kirki bane. To waɗannan abubuwan su suke nuna cewa ai ga mutane na mun ga alama. An yi wani tsohon sakataren gwamnati. Mu matasa muka yi ta ihu yayi kaza yayi kaza yayi kaza. Ba a cire mutumin mutumin nan ba har sai da aka gare zai ɓaci kuma da aka cire shi wai aka waye gari aka bar shi ba a tsare shi ba ba a da shi gaban shari'a ba aka kyale shi kuma da jami'an tsaron shi waɗanda suke gadin shi wani yayi gamna yayi minista an ta bin shi ana lalaben a gano laifin da yayi kawai saboda ana tunanin yana so ya takara haka kuma wani yau gashi an waye gari babban gwamnan banki da duk ba da da aka yi da shi aka yi yau yana nan kan kujerar shi yana nan kan aikin shi sannan waɗanda suka yi aikin tare har yanzu suna nan kurkuku a tsare ai in ana so a yi maganin rashawa da cin hanci sai an koma wanda DA ai mishi amma ba a waye gari ba ni in ina dan gata ko in ina dan cikin gida duk abin da nayi ba laifi bane sai wancan wanda ba dan cikin gida ba shi kuma abin da yayi komin kankanta shi ya zama laifi babban sakataren APC mai malabu ni ya sha watsi da irin wannan suka da nuna gwamnatin na kan turba ko ba ta fuskantar kalubale a siyasance daga wajen kowa ai babu maganan barazana mutumin da yake da karfin sa yake kan karagan mulki kaka da shi zabe wani barazana zai maka ba maganan barazana ba ma shakkan wani barazana daga gari ba ma ma wani tsoron cewar za su zama zama mana barazana babu barazana saboda mu idan akwai abin da muka sa a gaba shine mu kyautata rayuwar 'yan najeriya mu mai da mutuncin najeriya ta dawo daram kamar yadda take wannan shine kudurorin shugaban muhammadu buhari ko ma dai mai za a ce apc dai na shirin babban taron zaben shugabanni na kasa a watan nan inda bayanai ke nuna yiwuwar ficewar 'yan jam'iyyar da dama da zaben matakin jihohi ya ture su daga jam'iyyar nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya na bi gaskiya ya kyauta maka kowa na bi gaskiya kowa na bi gaskiya ya kyauta maka ne aiki na gaskiya kamar bata da kanmu aiki na gaskiya ka sanya bi kyawo kowa na yake aiki To a gaida Alikaya sai kuma jihar Plateau inda waɗansu ɓata gari suka tada hankalin da ya raunata mutane da dama da kuma lalata ƙaddarori. Wakiliyarmu Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Yau Litinin ne aka waye gari wasu da ake zaton 'yan sara suka ne suka raunata mutane 20 yayin da suka kuma farfasa gilasan motoci da na keke napep kusan 100 a wasu unguwannin cikin garin Jos. Kan haka limamin babban masallacin Jos Garzali Ismail Adam ya gudanar da addu'o'i don samun zaman lafiya. Ya Allah mu ke sarki wannan jiha da mu tafi lafiya Allah kara mana albarka da zaman lafiya. ta mu da baki Allah kara mana albarka da zaman lafiya. Allah mu ke sarki da kara hada kawunan mu. Iyaye Allah mu ke sarki ka ba su jagoranci da kuma iko na yin tarbiyya wa ƴaƴayensu ya Allah ke sarki matasan mu Allah ka dana su hanya wanda suka kan gobe ya Allah ke sarki ma roƙonka ka ba mu damuna ne albarka. A halin da ake ciki kuma a al'ummar musulmin jihar Plateau sun buƙaci gwamnatin jihar da ta ɗau matakan daƙile matsalar matasa 'yan sara suka da ke addabar al'ummar cikin garin Jos. A gaisuwar sallah da shugabannin al'umma da sarakunan gargajiyan jihar karkashin mai martaba sarkin wasai Alhaji Muhammadu Sambu Haruna suka kai fadar gwamnatin jihar. Mai martaba sarkin na wasai ya fara ne da ya wa gwamnatin jihar kan kyawawan ayyukan da take gudanarwa. Mun zo fadan gwamnati don abin da addinin mu ya nuna shine a duk lokacin da wani abu ya faru mu je mu nuna ah, biyayyen mu ga shugabanninmu. wanda kuma gwamnan jihar plateau shine shugabanmu wannan wata na ramadan mun mishi addu'a da kuma gwamnatin baki daya da kasanmu najeriya baki daya akwai godiya da muka yi kamar yadda kuka sani mu ta ciki shekara uku da ya wuce so mun nemi a bamu makabata kuma satin da ya wuce gwamnati ta bamu makabatar za mu binne wanda suka riga mu sannan a godiya akwai fada da yake yawanci tsakanin manoma da makiyaya wayansu jihohi sun ce ba sa son rancin shi gwamnan jihar plateau ya yadda kuma yanzu haka ana aiki a kanam local government ana aiki a wasi local government da shafi wannan rancin kuma bukatan da muka yi shine guda ɗaya na wannan yara da sun 'yan shaye-shaye din na 'yan sara suka mun nemi gwamnati dauki mataki a kai a jos north kar ya shafi sauran kananan hukumomi na jihar plateau mai martaba sarkin wasai kenan alhaji muhammadu sambu haruna yayin gudanar da gaisuwan sallah wa gwamnan jihar plateau simon lalong gwamnan jihar ta plateau simon bako lalong ya yaba wa al'ummar bisa goyon baya da suke bashi musamman wajen dawo da zaman lafiya a jihar i stand very You always say that my people are giving me peace. And if you are giving me peace, I will have no reason not to give the best of administration. ya ce a kullum nakan yi tunƙaho cewa al'ummata tana bani kwanciyar hankali idan kuwa hakan na samuwa bani da wata hujja na rashin ba da kyakkyawan shugabanci gwamnan ya kuma buƙaci al'ummar musulmin da su ci gaba da addu'o'in zaman lafiya wa jiha da ƙasa baki ɗaya don samun ci gaba mai ma'ana al'ummar musulmin sun kuma wuce fadar bongom jos jacob buba don gudanar da gaisuwar ta sallah zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria Haka yake, to kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda a nan mu a Washington agogo muke cewa karfe 11 da minti 16 na safe ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike. Muna yi masu sauraron mu a ko'ina a faɗin duniya. Barka da warhaka, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa mu dace da duk alkhairin da ke cikin wannan wata Allahumma amin. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, mun fara tattauna wasu kaɗan daga cikin matsaloli da suke cima al'umman Najeriya tuwo a ƙwariya. musamman idan aka yi duba da irin halin ko kula da mahukunta kan yi ma ɓangaren ilimi. Tun a tashin farko a ɓangaren kasafin kuɗi, za a ga cewar ɓangaren ilimi bai samu wakilci da ya cancanta ba. Za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon jiya. mai ilimu ya san martaba ga mutane. Amma idan aka sa ba da kasafi mai yawa ga ilimi, to za mu samu cewa lalle da buƙatar mu da burinmu za ta iya cin matuƙa. saboda idan ka duba da baya za ka samu cewa asalin yawan jama'a da su bangaren ilimi suke kokari su bada za ka samu cewa yanzu abun ya karu. matuƙa gaya amma yanzu sai abun baya-baya yake mu abun da muke faɗa shine su gwamnati ya kamata ya kamata a ce a ba bangaren ilimi mahimmanci fiye da ma maganar tattalin arziki saboda duk ƙasar duniya idan bangaren ilimi ya faɗi to tattalin arzikin ƙasan yana faɗuwa saboda haka bai yi daidai ba a ba kaso na ilimi kaɗan daga cikin mai yawa za ka samu ko idan ilimi ya faɗi to abubuwa da yawa za su faɗi a ƙasa saboda haka muna ta kuka muna ta kururuwa muna ce gwamnati su su agaza ilimi an jima ana irin wannan kasafin kuɗi da kuke kukan baya isa baya isa to ta yaya kake ganin za a iya zaburar da gwamnati ne a ja hankalinta har ta kai ga ƙara kuɗin nan wato abin da muke cewa su shi ita gwamnati eh, appointing in minister na ilimi misali saboda ba kowa ba ne ya san maganan bangaren ilimi wannan ya ɗauka lokacin da ya yi firamare ko ya yi sakandare ko ya yi abin nan daidai yake da yanzu amma abubuwan daban ne saboda shi ilimi ya kunshi abubuwa da yawa za ka yi maganan makarantar za ka yi maganan malami za ka yi maganan manhaja da ke amfani da ita wajen karantar da yara yanzu ya bambanta da da kwata-kwata da yanzu akwai kwamfuta akwai menene akwai abubuwa da yawa da aka shigo da su da wanda babu su so idan ka ɗauka da abin da aka yi da za a yi yanzu to dole a samu matsala shi su gwamnati ya kamata su fahimci wannan dr usman abdullahi manu na fannin ilimi a jami'ar abuja kenan a bangaren majalisar dokokin najeriya da ke da alhakin nazartar kasafin kuɗin ƙasar kamun kaiwa ga shugaban ƙasa sanata yahya abdullahi mai wakiltar jihar kebbi ta arewa wanda yake ganin cewar akwai sauran rina a kaba to yanzu ka ce ka hidda 6% na budget bayan wannan bayan ka hidda bashi kenan nawa ka ba ilimi ba wani abin ka zo gari ba ne saboda haka rigiman shine yaya za a zo a zauna a duba yadda arzikin ƙasa yake a ga yadda za a iya zuwa a samu kuɗaɗe na shiga wanda za su iya ɗaukar ƙasar nan a kai ta gaci a kai inda ya kamata ta kai saboda haka in ka zo ka duba ka ga yadda abubuwa suke tafiya za ka ga cewa in ba ka zo ka zauna ka zo ka sa kuɗi da kuɗaɗe ba akan waɗannan abubuwan da ya kamata su hidda arzikin ƙasa to baya da zaka zo ka zauna ka samu kuɗin da zaka zo na shiga har su zo su kai ka samu irin kuɗin zaka sa a harkar ilimi kuma irin su harkar ilimi harkar tsaro harkar duk waɗannan abubuwan ba hau yawan kuɗin da ka ce ka aje masu su a gaci ba shi a falala ba yadda ka tsara al'amarinka shine in baka yi tsarin al'amarin ƙwarai ba ko nawa ka sa ciki za su zama abin banza kamar ka zo ka ɗobo ruwa ne ka sa cikin kwando abinda ka sa abinda da ka zai zo ya fita saboda haka abinda ya kamata a zo a zauna shine a duba wannan tsarin ilimin gaba daya kamar ilimi ne kuke magana tun lokacin da aka zo aka fara shine daga ina ne matakin ilimin ma da farko tun da kin daga ina za a fara daga nan fa ne zaka zo ka zauna ka fara dole sai ka zo ka zauna an yi yasi an zo an zauna an duba makarantar tun daga primary school shi yasa tun lokacin da ka zo ana wannan magana lokacin da nasiru rufai ya ce ya kori malamai ni na yadda na ce mishi gaskiyan shi kore su tunda ba su da wani amfani waɗannan malaman da aka zo wanda ba su irin sunan su sun me za su ikon da yanka su kuma mutanen NLC don da su duka su ba su da ba da abin nan don saboda suna an san kuɗin kuɗin eh, check off check off dues su ma sai su yi su daure makarya gidi dole ko sai an zo an zauna an yi an yi tonon silili an zo an gane shi me yasa me ya samu abubuwan ilimi ta kuma hanyar ina ne za mu bi muna ƙasa mu gyara shi mu gano shi tun daga kindergarten mu faro shi zuwa primary schools na farko ba wai ilimi ba wai shine ka zo ka zauna ka ce wai kai ka zo ka ɗauko kuɗi ka ce ko wace primary school ka je ka sake mata kwano an yi mata fenti an yi wane ne kenan. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, za mu ɗaura daga inda muka dakata. Muna mika godiya ta musamman ga baƙin namu da wakilar sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda, sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da mai ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don mu miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don kanka. To a gaida harande sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ci harin kunar bakin wake da aka kai a garin Dambuwa na jihar Borno abin Allah wadai ne. Muna addu'ar Allah ya ji kan mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin da ake zargin mayakan Boko Haram ne suka kai shi. Da fatan al'ummar wannan yanki za su ƙara sanya ido sosai akan wuraren da suke hada-hadar su. Sako daga Muhammad Salihu Kaura na Moda. Sako na gaba ya ce ba shakka sakamakon wasar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya ya zo wa jama'a a ba zata ganin yadda gamo ke ta birkicewa da dami da fatar kasashenmu na afirka za su ƙara azama don ganin sun fitar da nahiyar kunya sako daga sani mai lange-lange yalwan wuri sai kuma sako na gaba ya ce 'yan ƙwallon ƙafa na najeriya kun yi ƙoƙari a wasan da kuka buga amma fa muna so ku ƙara dagewa sosai yadda za ku yi nasara a sauran wasannin ku biyu da suka rage fatanmu a ce najeriya ta ɗauki wannan kofi Saƙo daga Nasiru adamu kainuwa haɗeja sai kuma saƙo na gaba ya ce ina jajintawa 'yan kasuwar da suka yi hasarar dukiyoyinsu sakamakon ibtila'in gobarar da ta barke a babbar kasuwar garin azarin jihar bauchi Saƙo daga hajiya gambo maman gusau zaria Sako na gaba ya ce hakika wannan matsalar ta tsaro a Najeriya tana da girma sosai a wajen talakawa, amma su masu mulki ba ta da girma a wajensu. ganin cewa ba 'ya'ya da iyalansu ake kamawa ake kashewa ba saƙo daga abubakar kawo girgir sai kuma saƙo na ƙarshe ya ce haba mata ma'aikata a ƙasarmu najeriya ya kamata ku yi haƙuri da wannan hutu da aka baku na wata hudu yayin haifuwa maimakon ci gaba da neman ƙarin wani hutun saƙo daga usaini abba dambam tare da muhammad musa dambam. Hafsat Muhammad Maina da ra'ayoyin ku masu saurare sai ku rika rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa ga mu ci gaba ga wannan matashiya. Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na. balarabe sani garko to hanyoyin da za a kare eh, wannan eh, annoba a kare eh, mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga ban ko kuma watakila ya je cakudu da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi eh, sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama na nashi ne kar ya hada ya ci in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da mahimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama na cewa jikinsa garko jikinsa na da karfi sai samun wasu motsa jiki jiki eh, isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara shi ba ana so kuma mutum ya zama na cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari to ina gan aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwo na sankarau Allah ya sa mu dace.

Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito tana kare matakin da take dauka na raba yara kanana da iyayensu da basu da takaitun halaccin zama a Amurka. A cikin wani abin da ba a saba gani ba a can baya, yanzu kusan kullum ana samun rahotanni a kan yadda hukumomi ke sawa ana kwaci yara da dama daga hannun iyayensu da suka shigo kasar ta hanyar da doka bata aminta ba. Shugabar kasar Jamus Angela Merkel na can tana fama da mutane da kungiyoyin siyasa da ke nuna alamar rashin gamsuwa da kudurinta na bude kofofin kasar Jamus don karbar bakin haure. A cikin shekarar 2015 ne dai Merkel ta yi wani kalamin da aka ji a ko'ina a duniya. inda take cewa kofar jamus a buɗe take ga dukkan mutanen duniya da ke ƙoƙarin gujewa masifar yaƙe-yaƙe ko ma kawai masu neman yadda za su inganta rayuwarsu. Haɗakar ƙungiyoyin agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross da Red Crescent sun ce dubban bakin haure da ke tattaki a ƙafa inda suke ratsa a ƙasashen yankin Balkans ta lahiyar Turai na cikin tsananin buƙatar agaji. To a gaishe ki, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shirin wanda ya kasance na ƙarshe a yau. inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan shirin sa hannu a kasafin kuɗin Najeriya na shekara ta 2018 da ake kyautata zaton shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai yi tsakanin gobe Talata da ranar Laraba. Yaya kuke ganin jinkirin sa hannun a kasafin kuɗin ke shafar talakawa? Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hama da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA kuna kuma iya muhawara a shafinmu na Facebook da Twitter yanzu a madadin Hafsat Bello dan mai soro da malama Juli da ma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri sai a dakace shirin matasa yau da gobe malamai bismillah